Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yankin Afirka ta Tsakiya, wato CIMAC, ta yanke shawarar amfani da sabbin takardun kuɗin sifa daga ranar goma sha biyar ga watan Disamba mai zuwa. An cimma jituwa yayin wani babban taron kwamitin ministocin yankin Afirka ta tsakiya UMAC a ranar bakwai ga watan Nuwamba a ƙarshen wannan shekarar kenan za a fara amfani da sabbin takardun kuɗaɗen a ƙasashe shida na yankin da suka hada da kamaru fango chadi jamhuriyar afirka ta tsakiya gabon da kuma equatorial guinea don haka wannan sabon fasalin kuɗin da aka kammala shi a shekarar 2020 zai mai gurbin kuɗin 2002 wanda aka yi amfani da shi a cikin yankin kusan shekaru 20 kenan mun nemi ƙarin bayani kan wannan sauyin fasalin kuɗin ga masana tattalin arziki musamman dr dalbaris nguju ga abin da ya ce euh, abin fahimta nan shine sauyin samfurorin kuɗi wata hikima ce ta kiyaye yawan kuɗin jabu cikin ƙasa da kuma kawo sauƙi wajen samun canji wannan sauyin fasalin kuɗin zai taimaka wajen ƙarfafa kulawa da kuma ɗan kwalliya dai da ake yi wa wannan kuɗin amma yin haka ba zai canza komai a harkar cinikayyar mutane ko na ƙasashe ba ba kuma wata daraja ta musamman za ta ƙara wa wannan sabon kuɗin ba. la globalité, pas un grand changement dans population. Dr. Edmond Kuyati shi ma ya yi mana tsokaci kan yadda shi ya fahimci wannan labarin. Le changement d'impression des coupures euh, de, de, de billets de banque. Mafi yawancin lokaci bankuna na sauya fasalin kuɗi yayin da suka farga cewa kuɗin da aka buga ya yi ƙaranci ko ya yi yawa da wanda ke dawowa cikin bankuna misali za ka ga mutane da dama suna ajiye ma'udan kuɗaɗe a su maimakon su kai ajiya banki sauya fasalin kuɗin zai sa su fito da kuɗaɗen da suke ɓoye da su domin banki ya sanya wa'adin karɓan wayannan kuɗaɗen ma'ana wata uku bayan an fara amfani da sabbin samfurori kadan lokaci ya wuce kuma sai dai masu kuɗaɗe su saura da takardun da ba su da daraja. Au risque, n'est-ce pas, qu'après la démonétisation, euh, ça devient de, de, simples, sans valeur. Wani bambanci da aka samu tsakanin sabon kuɗaɗen da waɗancan da za a sauya shi ne wannan karo na farko ne inda aka bayyana duk yarurrukan hukuma da ke aiki a yankin a kan waɗannan sabbin ɗariƙoƙin. waɗannan sun haɗa da faransanci da ingilishi da larabcin chadi da kuma spaniya yaren equatorial guinea muhammad bashir laden muryar amurka daga yawun a ƙasar kamaru